أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لاوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جيناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 muna jaddada godiyarmu ga mu Allah mai girma da ɗaukaka, wanda cikin iyawarsa da kuma ƙaddarawarsa ya sake ba mu dama muka dawo a wannan masallaci na bau'ul ƙur'ani da ke wannan shiya ta akalawa dab da za a gangarawa rijiyar shehu mujaddadi domin ci gaba da gudanar da tafsirinmu na alƙur'ani mai girma wanda muke gudanarwa a dukkan ranar attanin tsakanin magariba zuwa isha muna cikin suratul araf kuma satin da ya gabata mun kai ƙarshen aya ta hamsin da hudu ya nuna za mu tashi farkon aya ta hamsin da biyar inda Allah ke cewa bismillahirrahmanirrahim ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين الله mai girma da ɗaukaka hayar da ta gabata ya tabbata muna cewa shi yayi sama haka kuma shi yayi ƙasa kuma cikin takaitaccen lokaci cikin kwana guda shida kadai kuma shi Allah ya nuna mana sifofinsa manyan-manyan sifofi ne da ya kamata mu ji tsoronsa kuma ya kamata mu bauta masa ya kamata in za mu yi addu'a mu kira sa idan muna da bukatoci mu yi addu'a zuwa gare shi to wannan addu'ar ya za mu yi ta shi ne sai Allah gaya muna udu'u rabbakum tabarru'an wa khufiya ku kira ubangijinku ku bauta ma ubangijinku kuna masu kaskantar da kai wa kofiya? kuma kuna yi a ɓoyi ba tare da kuna bayyanawa ba idan za ka kira Allah ka kira shi a sirki ba sai ka ɗaga sauti ba kana kuwa wannan ɗaga sauti da kuwa rashin ladabi ne ga Allah kuma Allah bai sun mai irin wannan ɗaga sauti da kuwa domin wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa yana tafiya tare da sahabansa sai ji suna ɗaga sauti da zikiri suna ɗaga sauti da kiran suna Allah sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai ke ce musu ya ayyuhal qaum ya ku mutane irba'u ala anfusikum ku sassauta makanunku ku sassauta makanku innakum la tad'una asamma walal ghaiba domin ku ba kuna kiran wanda a kurma bai ji ba sai an yi kuwa wai bahaushe ya ce kurma baya ji ba ka ji sai an yi kuwa to ba kurma kuke kira ba haka nan kuma walal ghaib ba wanda baya nan ne ba Allah na tare da kai a duk inda ke ka kira shi cikin natsuwa yanzu kai ne ka nemi appointment na shugaban kasa sai ya baka dama sai ka je gashi ga ka yana kan kujera sai kai ko ka kan fesa kujerar ka kana son ka yi magana da shi sai kai kuwa ba wai magana wai da zai da shi kuwa ka yi wajen kuwa da magana da za ka yi da shi Allah ya taimake ka his excellency sai ce a yi da shi ga waje don ba mai hankali ne ba don Allah zai bari ku gana da shi a ya gane nan kai mahaukaci ne kawai sai a yi da kai waje to ba shugaban kasa ba ko gwamna kawa haka zai sa a fito da kai waje ko minista ne kai ko komishina kawa kowa a ofis zai hishe ka wallahi to ta Allah mahalikinka mai kowa mai komai kana magana da shi kana kuwa kana kira ne kana kuwa kana izgilanci da sunansa wai har an ma magana ka ce ai annabi ya ce ku kira Allah sai an ce muku mahaukata wacce ma annabi ya ce haka ƙarya kake wa annabi wallahi annabi kan bai faɗi wa magana ba sallallahu alaihi wasallam a ku dai kuka faɗa da yake ku mahaukatan ne kuka ce ku kira Allah sai an ce muku mahaukata shikenan ko kun tabbata mahaukata shi ko mahaukaci ko gwamna bai isa gana da shi ba ballenta shugaban kasa ballenta ma Allah da da saboda wanda ke kira Allah da kuwa ya san da cewa Allah baya kaunarsa Allah baya son sa shi yasa Allah ce ud'u rabbakum ku kira ubangijinku tabarru'an kuna masu kaskantar da kai wa khufya kuma a ɓoye ba a bayyane ba ina fata an gane wannan wannan shine abin da Allah ya faɗa kuma kun ga wannan aya ta ayyana muna ko kuma ta bayyana muna sharuɗan Allah ya saurare ka guda biyu abu na farko dai shine ya zan lokacin da kake kira Allah akwai kaskantar da kai gare ka akwai nuna kai ba kowa ne ba ka zo kai ladabi gaban Allah to amma mutumin da yazo yake addu'a yake ga Allah zikiri yake ga Allah suna Allah yake kira yana tuma yana bugun kirjinsa yana tuma yana faduwa don Allah akwai ladabi nan kaga babu ladabi to kaga wancan rukunin ya roshe shi rukunin tabarru'an Rukuni Allah ya saurare kama shine sai ka zo da tabarru'an kana mai kaskantar da kai ya zo kaca kaca bici bici da tuma da menene yana tada kura kaga babu natsuwa a ciki babu tsoron Allah na biyu wa khufiya ayi a boye to yanzu kuma sai ya zambe a boyen ba sai a bayyane kaga wannan ya nuna kenan dukkan sharuɗan ya roshe gaba ɗaya sauka yan zikirin hauka yan zikirin bugun kirje ku sani da cewa ba zikiri kuke ba zage Allah kuke kaskanta wato walakanta suna Allah ne kuke kuma Allah bai ƙaunar mai irin wannan hali shi yasa wata aya ma Allah kararra ya fito sai yake kada ku kira Allah وسيتي ودون الجهر واذكر ربك في نفسك تبرعا ودون الجهر من ال واذكر ربك في نفسك تبرعا وخيفة ودون الجار من القول بالغدو ولا صال بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين sai Allah ya fito ya faɗi abun karara wanda ko da dai tokkoli kake to za ka gane ko tokkoli kake za ka gane sai dai in ka kiya wannan kuma oho wannan kai ka kiya amma dai Allah abu ne ke cewa wazkur rabbaka fi nafsika kai zikirin ubangijinka kadi ba sai da Allah umfari da sunan zikiri don yasa akwai wanda ke zuwa daga baya da sunan zikiri suna hauka sai ce wazkur rabbaka kawa ubangijinka zikiri fi nafsika a cikin rayuwarka cikin ranka tsakaninka da Allah tabarru'an kuma kana kaskanta da kai kamar da wannan ayatan nuna Wahifa kuma kana nuna tsoron Allah wasu malamai suka fassara wa khifa dinnan shi ma daidai yake da wancan da khufiya wato a boye wato a bai a boye in baka gane ba kila tokkuli tokkuli kake sai ce kai wa dunal jahari akramakallahu ba bayyane ba karka bayyana wa jahari karka bayyana min alqawli a faɗa da baki kar ka bayyana kuma wannan zikirin ka yi shi bil guduwi wal asan sahi da marici haka za ka yi to ashe dukkan wani mai zikiri ya kamata ya yi da umarni Allah ka yi shi a cikin natsuwa wannan ne point na farko na biyu a ga alamar kana da tsoron Allah kayo arwalla ka zo ka zauna cikin natsuwa kana zikiri na uku kada ka daga sauti kada ka yi kuwa don ko mai hankali kawa ɗan adam ɗan uwanka kawa kuwa bai da kai ko ni ka zo kana min tambaya ka azamin kowa ina cewa a hitar da kai ha kusan sati biyu da suka huce ai wani ya zo waje muna daurin aure sai ya zo yana maganar har da kuɗi ya yi so ya ce a raba malamai nan take sai muka ga ya aza kuwa da kuka muka ceto a hita da shi waje ashe ma haukaci nan to dama mai hauka shi ka kuwa to ashe akwai buƙatar ka koyi ya ake zikiri domin zikiri ibada ne idan muka ce ba a irin zikirin su sai su ce mun ce ba a zikiri idan muka ce ba a irin salatin su sai su ce mun ce ba a salati akwai mai salati kamar annabi kamar sabon manzo kamar ahli sunna su ahli sunna kullun cikin salati suke domin kullum zaka ji sun ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kullum abin da suke faɗi kenan sarka babu mai salati kamar ahli sunna babu mai zikiri kamar ahli sunna sannan kuma babu mai addu'a kamar Ali sunna domin Ali sunna in zai addu'a Allah kadai yake kira bai kiran kowa amma wanda ba Ali sunna ba kowa kira ya kai wallah hada kan tanka <laughs> muni ya Allah ka shirya mu to a takaice zikiri ibada ne wannan ibadar kuma dole ne ka yi shi kamar yadda manzo Allah ya koyar dole ne idan za ka yi zikiri ka samu tabbacin cewa annabi ya koyar da wannan zikirin sannan kuma bayan ka samu annabi ya koyar da wannan zikirin to kuma ka yi shi kamar yadda shi annabi ya yi yanzu ga subhanallah annabi ya koyar da subhanallah zikiri ne la ilaha illallah zikiri ne annabi ya koyar da la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wannan duk zikiri ne manzo Allah koyar da shi to idan ka zo kuma zaka yi shi to ka yi shi kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi idan ya ce guri kaza ana yi so uku to kai hakan idan bai ce ana yi so uku ba ya baka dama to nan kuma kaka kai dai ka ce sai so uku kai in ya bashi mutlaki ka bashi mutlaki in ya kayyade ka kayyade ai mujaddadi ya kawo mana wannan wata kisa a cikin littafin sai ya usunna wa ihmadul bidiya Allah ji kan shehu usman dan fodiyo yace wani malami ne babban malami ne ana ganin babban malami ne sai ya ji hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da ke cewa duk mutumin da ya subhanallah so 33 alhamdulillah so 33 Allahu akbar so 33 ya kammala da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير annabi yace duk wanda yi wannan bayan sallah ta farilla wato ya ja tasbah kenan wannan shine Ya yayi shi bisa ga ka'ida bisa ga tsari yadda manzo Allah ya koyar Allah ya yahe mai zunubi ne ko da zunubin ya kai kwatan kwakin kufan teku iya yawa kenan Allah ya yahe mai zunubi ne sai bawa Allah ga yaji wanga hadisi yake kai ga falala wallahi yace to to ni saboda in samu da yawa sai na ƙara ya ce wancan da annabi ya ce talatin da uku zai yi ɗari wancan ma talatin da uku ɗari wancan talatin da uku ɗari ɗari nawa ɗari uku to wancan ma ɗayan da zai cike ma talatin eh, cike ma ɗarin ya ce shi ma ɗari nawa kenan <laughs> ɗari hudu sai ka mai gajajam gajajam kullum yi yake yi da ya ƙare sallah sai ya yi ɗari hudu ko kuma dai ɗari uku yake wallahi saboda ruwa ba ta ayyana muna ba ya dace ko ne ɗaya daga cikin su ɗari uku yake yi. wai ɗari yake to kaga ai abu uku ne ko abu hudu ne to dari hudu kenan in ma ka ɗauka wayan ga uku ma talatin da uku talatin da uku suni yake yi to kaga dai dari uku ne ko ya wuce iyaka ko bai wuce iyaka ba abun da aka ce ka kai dari. sai kai dari uku ka kara ko baka kara ba ka kara ko ko kai dari hudu ma kaga ya kara sai ya tayi ya tayi ya tayi to wata rana kawai sai yi mahulki ina nan cikin eh, ya usuna ikhwanul bid'a na mujaddadi hadda ma wasikatul ikhwani ya kawo shi sai wata rana kawai sai kwanta yayi mahulki sai ga tashin kiyama ta tsayu ina cikin mahulki kawai sai ya ji mala'iku na kira ina wayannan da sun kai zikiri bayan sallah su zo a ba su ladan su yaga mutane na ta tasowa shi ko ya san yayi kawai sai ya taso sai ya zo yake umazijuhum ina ma tsotsoniya da su in ga ayi layi na in shiga layi sai layi ya kawo gare ni in ga tsallake ni in wuce kuma gaba in shiga layi kuma in kai ga layi a tsallake ni sai da ni ga duwo kowa an ba shi ni kaɗai da saura sai nike ni iske mala'iku ga nike lahiya aka ce mi to na zo a ni eh, lada ba a bani ba amma na ga an ba wasu sai suka ce eh lalle an ba wasu can abin da ya sa muka ba su eh, wani lada ce wani aiki ne annabi ya sa su sun kai ya ce a yi zikiri 33 uku na Allahu akbar da subhanallahi da wallahu akbar kuma sun yi kuma ne aka ba su to kai fa mi kai yace to ai ni wanga din shi ma ni na ni ni shi ma ni to nawa kai nayi ɗari eh, ko ne ɗari ɗari na ni kace to ai ta matsalar kenan na matsalar saboda ba haka annabi ya koyar ba 33 annabi ya koyar wacce ka wuce to da ka wuce je wannan da yake ka wuce ya baka lada sai ya farka wana farkawa cikin tsoro sai ya ce to daga nan ni gane cewa Allah na so na don da ya kyale ni na ci gaba da haka ban yi irin wanga mahulkin ba ai da na buni sai an jeran tashin kiyama ko da nake zuwa ina gani kamar na yi aiki mai yawa kila na hada gumi kila na bugon kirji kila na tuma kila na fadi kila na jimu da ganin cewa na yi zikiri in zo a bari ladara ce wasaka ai shi an matsala wasaka da ka rasa wanda ya sa ka to ka rasa ya Allah ka shirya mu aka iya cewa eh akwai wanda ya sa ni wa ya sa ka shehuwa ne to shehuwa ne ranar ta kai ne yake yi don ba shi Allah ya aiko ba duk wanda ya saka ba manzo Allah ba to ranar baka da lada a wajensa Allah don ba shi Allah ya aiko ba ga wanda Allah ya aiko ya ce ai kaza kai ko kaje ka ce kaza za ka yi saboda malamin ka ya ce ai ko ko a kai ka ne baka kai ba za ka samu ladar ba wannan shine illar bid'a kuma ba ma nan ba ba wai baka ma samu ladar ba shi dan bid'a bayan hasarar ladar da ya ba a bashi ladar to sannan akwai zunubi kuma dai ya saba ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama kenan bayan baka samu ladar ba akwai zunubi bayan zunubi akwai azaba ya Allah ka kare mu to shine Allah ke gaya mana wannan gurin di ud'u rabbakum tabarruan wa khufiya ku kira ubangijin ku kuna masu kaskantar da kai kuma kuna jin tsoron Allah innahu la yuhibbul mu'tadin lalle Allah baya bukatar masu wuce iyaka masu wuce iyaka a kowane bangare ne nan amma wanda zai shigo lambuwan shine mai wuce iyaka a waje addu'a domin shi ake magana ko mai wuce iyaka waje addu'a wajen zikiri domin da addu'a da zikiri duk abu ɗaya ne shi yasa malamai zaka ji an sun ka ce ma al'ada iya wal azkar addu'o'i da zikura don duk guda ne in ka ji an ce ud'u rabbakum ku kira ubangiji ku kira ubangiji ya ake yi ba zikiri ne ba kira ubangiji menene ba addu'a ba to abu ɗaya ne saboda dole ne wa'annan wannan shine lambuwan wanda zai shigowa wuce iyaka a wajen addu'a ya ake wuce iyaka shine wato kai addu'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai koyar ba ka wuce iyaka kenan kama wancan da wancan zikiri ai kaga ya wuce iyaka ko kuma annabi ya koyar da ka zo ka ƙara to kaga nan ma ka wuce iyaka sannan kuma da yana daga cikin wuce iyaka wato roƙon abin da bai kamata ka roƙa ba wata rana sahabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala an ya ji dane yana addu'a ya daga hannuwa yana ta addu'a ya Allah ya Allah Allah Allah ka bani aljanna kuma in ka bani aljannan ka bani wani katotun gida cikin aljanna mai bene hawan sama kuma bangare hannun dama ka so ne ya Allah ya ta irin wanga addu'a sai baban ya kira shi ce kai yace taho dan ta'adda ba irin wanga addu'a ake yi ba ka roƙi Allah ya baka aljanna idan ya baka aljanna duk komi na ciki ba sai ka ce ba ni kaza da wannan yana cikin ta'addanci innahu la yuhibbul mu'tadin Allah bai son yan ta'adda yace karka sake da wannan addu'a in zaka yi addu'a ka roƙi Allah baka aljanna wani a baka we al al abyad we bene kuma farin bene an yaminil janna bangare hannun dama aljanna yace wannan duk ta'addanci ne shirme ne kake wuce iyaka ne tsiya inda annabi ya tsaye da kai rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana an gama ya Allah ka samu gani innahu la yuhibbul mutadin Allah baya son masu ta'adda ko ne bangare daga cikin ta'adda akwai ta'adda a wajen tsalke wuce inda aka ce kai arwalla ka wuce wuce dukkan wani abin da ya shafi dai ibada wuce iyaka inda annabi ya tsaye da kai ta'addanci ne kawo ibada da annabi bai ce kai ba wannan ibada wato ta'addanci ne dukkan wani abin da annabi bai koyar ba a cikin addini kace addini ne wannan kai ta'addanci ya Allah ka kare mu na'am wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa dama'a إن رحمة الله min al المحسنين Allah ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku kuskura ku yi banna a durun kasa bayan kuma Allah ya gyara wannan kasar ku tsaya daidai inda Allah ya tsaye da kukar ku yi banna Abubakar bin Ayyash da ya kawo wannan aya irin shi manya manyan tabi'ai sai yake cewa abinda ake nufi a wannan gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya aiko shi wannan duniya cikin duhu ga duhun jahilci ga duhun kahirci ga duhun bid'a ga duhu dai Allah ya aiko shi ya haskaka duniyan nan to kaga ya gyara duniya kin ba da islahiya ta gyara annabi ya gyara yake to idan yanzu ka zo ka kawo bidi a cikin addini to ka kawo al-ifsadu ba'da islahi ka kawo barna baya annabi ya gyara idan ka zo da wani abin da annabi bai zo da shi ba kake ibada ne to ka shiga cikin al-ifsadu ba'da al-islahi barna baya an gyara annabi ya gyara sabai sun gyara tabi'una sun gyara tabi'ut tabi'ina an tsayar da sunna an tsayar da tauhidi sai daga baya kai ku ka zo ka kago dukkan ɗariƙar da a duniyan nan bayan manzo Allah ya wuce ta zo dukkan ɗariƙar da ka gani ta sufaye bayan sabon manzo Allah sun wuce ta zo dukkan ɗariƙa da sufancin da ka gani da kowace ɗariƙa kowace ce sai da tabi'u tabi'ina duk suka wuce sannan suka zo to daga nan sai ya zama mi kenan ya zama al-ifsadu ba'da al-islahi barna bayan kuma Allah ya gyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara kuma wannan barna bata tsaya can ba har yanzu duk wanda zai kago ne a cikin addini wanda annabi bai yi ba ya zama al-ifsadu ba da isla wala tufsidu fil ardi kada ku yi barna a doron ƙasa. ba da ha bayan Allah ya gyara ta ga ƙur'ani ga hadisi ga tauhidi sai ku da kuna barna ku saki tauhidi ku saki sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku kama bid'a wannan kun kawo barna a doron duniya kar ku kuskura ku yaka inji Allah ba da islahiya haka duk abin da ya shafi barna wanda ya shafi wato na alhisi akwai barna almanawi akwai na alhisi duka da barna almanawi da barna alhisi duka ya shigo yanzu wannan kawo bidiya ai manawi ne to akwai alhisi yanzu mutumin da zai je ya fashi da makami ai barna ce mutumin da zai je ya dauko to abun nan taba ya kunna mata wuta ya sha kudi na fa ya sani yake sha kudi na yake kunna ma wuta don Allah barna ce ko ba barna ce ba kaga ya san barna ce kudi ne ko da dai ba ta cuta ma a jikinka ka ɗauko kuɗi ka sa mai wuta yanzu naira ashirin kaddara naira ashirin ne don na san taba ta wuce nan yau ka ɗauko naira ashirin ka kunna mai wuta gobe ka ɗauko naira ashirin ka kunna mai wuta idan ƴaƴanka suna da hankali ya kamata su kai ka kore ya ɗaure ka domin ka zama haukaci kenan to ballinta ma bayan kunna mata wutan to kuma tana cuta ma a jikinka tana cuta ma domin ta ba cuta ce a jiki kamar da likitoci suka tabbatar to kaga wannan barna ce to ballin tabar na fashi da makami da ke faruwa musamman a hali yanzu kashe-kashen da ke faruwa ababen da ke faruwa na bala'i wanda ba sa da ke wallahi yanzu shekaran jiya juma'a ku dibe to ka diba kusan kusan 500 da wani abu aka kwasa aka je da su cikin dan makaranta malam wannan barna ce ko ba barna ce ba wannan barna ce to kuma abun damuwa shugaban kasan da adda haƙƙin kare mu yana fa daura ko da abun ya faru amma dai bai zo na ne musu abin gaba sai ya turo su wa'anda ga da aka turo mafi yawa ana ganin kamar su ne suka hana mu ruwa gudu <laughs> mafi yawa ana ganin su ne suka hana mu ruwa gudu to kuma su suka zo suna ba iyayen ga hakuri kaga wannan da ya kamata gaskiyar magana duk abin da Buhari yake ya zo duk abin da ake ji a ji tare da shi ne ya zo ya nuna musu damuwarsa wannan shine daidai domin inda kudancin Najeriya na aka yi wannan na tabbatar da Buhari ya tafi amma kullun kare shi muka kullun kare shi muka shi ko kullun barbaro ta shi kai gaskiyar magana Kariyar ta isa ka gaskiya amma gaskiyar magana bai kamata ba a jihar ka kana a jihar ma fa hutu kake ba a jihar duk minti nawa ka taso daga nan ka zo ka ga wayannan iyayen ka koma amma a ce baka zo ba wai wasu na ka turo wayanga da ka turo ga su ne ke gudanar da mulkin ƙasa ka shi yasa mulkin ya zama rikitacce ba kai ba shi na ba don da ra'ayi ne da ya kamata a ce ba haka ƙasar nan take a hali yanzu ba so wannan barna ce kuma wannan barna ya kamata a dakatar da ita kuma a dibo shi ina ne asalin barnar da eh, mafi yawa ba a ma gane shi menene tushe wannan barnar ba har yanzu ba gane ba in ba gane tushe ba yana da wahala fa a gane a gyara ta tushen dukkan mu kowa na da laifi cikin mu da mu talakawan da shugabanni duk akwai masu laifi amma laifin ya fi karfi ga su shugabannin tun daga sarakunan gargajiya zuwa yan sanda zuwa sojoji zuwa wa'anda suke alkalai ne da zai sauran wa'anda ke mulkin nan akwai kyuta a cikinsu wannan shi yasa kake ganin abubuwan sun kici sun ki canyewa ya Allah ka shirya mu barna ce a doron ƙasa akwai buƙatar lalle mu haɗu mu gyara aikinmu sannan kuma bayan mun yi tsoro Allah mun gyara sannan kuma mu biyo da addu'a domin addu'a makami mumini ce wanda kaji Qur'ani ya ambata mana a wannan gurin kira Allah mu yi addu'a ga Allah to mu ci gaba da addu'a manya manyan waɗanda ke da mulki ku yi ƙoƙarin ku zaƙulo waɗanda suke ba su ci da yawa ba kila ba su ci haramun da yawa ba ko ma ba su ci haramun din ba su ci gaba da addu'a ko ma ku yi addu'a haka nan din dan ko Allah zai karba ayi addu'a ne kowane lokaci ayi addu'a cikin ma in an ka yawaita masu addu'ar za a samu wanda Allah ke jin kunyarsa sai karba muna wannan addu'ar amma ba ku ba su ba addu'a muhimmanci ba kasar nan mafi yawa da gwamnonin mu da shugaban kasar da ministocin da wane ne ba su ma ba addu'a muhimmanci ba shi yasa kake ganin kullun su tunka ba a cin nasara saboda mi ba a ba addu'a muhimmanci amma da zabe ne to sun iya komawa hakon idi ayi addu'a amma tunna kisan mutane ake yanzu to ba su san aje ayi addu'a ba yanzu wannan shine babban bala'i ya kamata a koma a koma ayi addu'a ya Allah ka shirya mu hmm. shine Allah ke gaya mu a wannan aya cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku kuskura ku yi barna a dorin kasa bayan Allah ya gyara kasa ya kawo muna mu musulmai ne masu tauyini ne ga qur'ani ga hadisi dukkanin kashe-kashen nan da ake musulmai ne ake kashewa duk inda ka ji wani abu musulmai ne wanda aka ɗauka aka kai daji aka ɗaure musulmi ne wanda ya ɗauke shi musulmi ne duk musulmai ne mafi yawa duk tsiyar da ake kuma arewacin najeriya da kudancin najeriya ake da yanzu ko tashi hankalin da zai sa dole ko wanda a shugaban kasan ya sauka bisa mulkin dole ko kuma a dakatar da wannan abu ko a raba kasar amma yanzu gashi nan mu ake kashewa mu adda shugaban kasa mu adda kowa mu ake kashewa kuma abin ya ki tsayawa kuma wa junan mu na mu ke kashe kanmu da kanmu wa mu ne ya Allah ka shirya mu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a ku kira ubangijin ku khawfan kuna masu jin tsoron Allah wa tama'an kuna masu tsammanin samu rahmar Allah wannan kuma shine ka'ida ta addu'a ita ce ka'ida ta ibada ko ce ibada kuma har yanzu ta ka'ida ce Qur'ani ya kara muna idan zaka kira Allah ka ka kira kai addu'a kana zikiri ga Allah kana addu'a ga Allah kana ibada ga Allah da tsammani Allah zai karba maka kuma kana jin tsoron kada ya zama Allah bai karba ba kar kai yankau Allah ya karba kai baka ma jin tsoro kai kai tsaye Allah ya karba kamar wanda ke cewa su adda aljanna ma ba ma su adda aljanna ba har ma suna da dama su ba wani aljanna a kai ka ɗauka cewa ibadan nan da kai Allah ya karba ko bai karba ba kana cikin jin tsoro bainal khawfi war raja kana jin tsoro sannan kuma kana fatar cewa eh lalle fa insha Allah Allah ba zai taba ta kai ba Allah zai karba kana guri Allah zai karba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wata rana ya iskun yaro yana cikin gab da rasuwa ya kai ga wani gure gargara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce masa bawan Allah ya kake jin kanka yanzu yace to manzo Allah ina jin tsoron kurakurai na da ni amma kuma ina fata Allah zai yahe mini amma dai akwai tsoro kuma akwai fata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mai ba wani bawan da ke zama haka yana irin wannan hali nan naka face Allah ya amintar da shi ga abin da yake jin tsoro ya bashi abin da yake fata Allah ya bashi kenan kullum idan kana fatar hakan Allah zai baka kana tsoron Allah kana tsoron Allah kana tsoron azabar Allah kana fatar rahmar Allah to Allah zai baka wannan ramar sai ya amintar da kai daga wannan azabar da kake jin tsoro to wannan shine ka'ida ta tsoron Allah amma akwai wanda ke da fahimtar gurguwar fahimta Allah shi ya wai su su fahimi su sun kai ga matsayin da su suna bautar Allah ba don tsoron wuta Allah ba suna bautar Allah ba don fatar samun aljanna Allah ba su ba aljanna suke so ba su ba wuta suke so tsoro ba a'a suna bautar Allah ne don Allah ya don Allah kawai don Allah shi a Allah kawai saboda su kauna su ga Allah ɗaya yasa suke bautar Allah shi yasa ma wani daga cikin su wata rana yake kai ai sabai duk gaba ɗaya ba su ma da wani imani su sufaye sun yi sabon imani sai aka ce don me yake to mu sufaye muna bautar Allah ba don aljanna ba muna bautar Allah ba don fatar eh, shiga aljanna ba ba don tsoron abin muna yi don saboda kawai son mu ga Allah su ko sabon manzo Allah Allah ya ce منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما عليكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد صدقكم الله وعدا للني باشكا Allah ya riga ya gazganta muku alƙawalinsa da yake zai taimake ku ya taimake ku a wajen wannan yakin istahusunahum bi idni lokacin da ga ku kuna kallon su da kanku Eh, kuna cin wato kuna kama su kuna kashe su kuna rinjayar su bi iznihi da izinin Allah sai Allah ce hatta idza fashiltum sai da kuka je kuka tarwatsi wata na za tun fil amri kuka yi jaya ga umurni manzo Allah ya ce ku tsaya wannan gurin ke kuka kama jaya wasu suka tsaya wasu suka sauku kuka jayi kuka ja wata na za tun fil amri kuka kama jaya wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibuna sai bayan Allah ya nuna muku abun da kuke so kun samu galaba akan kahiran sai kuma gashi sai abu ya juya eh, ah, gawo ya juya da mi da dami sai ce min ko nan ne mahallu shahidi daga cikin ku sabon manzo Allah man yuridu duniya akwai mai son duniya wa minkum man yuridu al-akhirah cikin ku akwai mai son lahira yake to kaka saba manzo Allah duka iyaka su man yuridu dunya man yuridu al wanga duniya ya kaso wanga lahira ya kaso iyaka su kenan duk saba manzo Allah mu ko ba duniya muka so ba ba lahira muka so ba Allah muka so kaji dan shirme to kaga yana nuni duk sun yi sabon manzo Allah cikin su haka yake wai duk sun yi sabon manzo Allah ai sun sabon manzo Allah minhum man yuridu dunya wa kuma cikin su aina man yuridu Allah wai hatta ciki yake tambaya yake aina man yuridu Allah ina mai son Allah babu iya kan man yuridu dunya man yuridu al-akhirah sauraka sabon manzo Allah duk ba kamar su waye su to kaga na aka fara nakka ta sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa muke gaya muku babu bambanci tsakanin aqida shi'a da aqida sufayi babu wani bambanci duk inda kaga shi'a ta shawo to nan ne sufaye suka shawo yadda duk kaga shi'a na yi wani lokaci ma sai sufaye su wuce shi'a ta'addanci Allah ka shirya mu shi Allah yana buƙatar kai ka bauta masa kana jin tsoron Allah kana jin tsoron azabar Allah sannan kuma ka bauta masa kana fata zaka samu aljanna Allah ba wai ka bauta masa kawai wai a'a kai dai baka tsoron wuta ba kamar da suke wada wai shi yana bauta ma Allah la khawfa janna la khawfa la talaba jannatin wa la khawfa nirani wai ba don neman aljanna ba kuma ba don gudun wuta ba shi yasa shi yasa ma wani daga cikin sota rana wai ɗane ya rasu ka san shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ɗane yan rasu yana bakin ciki hayye hawaye sannan kuma ya karantar da mu wannan ya ce sallallahu alaihi wasallama innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbuna zuciya za ta yi bakin ciki idanuwa za su yi hawaye amma ba za mu faɗi komai ba sai abin da Allah ya yarda da mu wannan shine shirya manzo Allah ba a kururuwa a wajen kukan mutuwa amma idan aka yi mutuwa dole ka nuna damuwarka a zuciyarka haka annabi ya faɗa to sai aka samu ne daga cikin sufaye ɗani ya mutu sai aka zo ana mai ta'aziya sai aka iske yana ta dariya yana kyalkyacewa da dariya aka ce aka rama kallami yace ai mu mu riga mu yarda da Allah ne duk abun ban yarda saboda haka shine wai wai kyalkyacewa da dariya shine da Allah <laughs> duk abubuwan da suke kana ganin suna wuce iyaka na suke yanzu shi manzo Allah ya bai da hukunci Allah bane don me yayi bakin ciki yayi dariya da Ibrahim ya rasu to amma wai shi da ne ya rasu wai dariya shi kai wai da guda mutane wai shi yayi da hukunci Allah to tsaya inda annabi ya tsaya karama kallah shine ibada minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma taraku ay mun da wannan ko na'am wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin ku kira Allah kuna tsammani an rahmar Allah ku kira Allah kuna jin tsoro daga azabar Allah inna rahmatallahi lalle rahma Allah qaribun minal muhsinin tana kusa ga masu jin tsoron Allah wannan yana nuna ma me yana nuna ma Allah idan yayi magana azaba to kuma yana magana mi yana magana rahmar Allah shi yasa ce inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin lalle rahma Allah tana kusa ga dukkan masu ihsani dan masu bautar Allah masu kyautata ibada zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka, to Allah yana son su wannan guri malamai sai suka yi magana domin aya tana cewa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinina lalle rahama Allah tana kusa ga masu ihsani rahmatallahi muannas ne muannas ne rahmata muannas ko aka yi bafa ta zuwa ga Allah rahmatallahi kaga rahama mace ce to amma nda aka zo wajen sifanta ta sai ka ce qaribun shi kuma qaribun ba muannas ne ba muzakkar ni to ya kai maimako a ce inna rahmatallahi qaribatun sai Allah bai ce haka ba ce inna rahmatallahi qaribun min al-mutini gashi ko rahmatullahi aka ce muannas ne amma sifa ta zo muzakkar malamai sun yi maasu yawa amma ne su kusan magana ukku zuwa hudu su fi inganci abu na farko suka ce rahama ga harshen larabci idan aka ce rahmatullahi wato mu'annazi amman gairul haƙiƙi, shi mu'annas gairul haƙiƙi, ana iya wato ta'anisinsa ana iya kuma sifanta shi da ta'anisi ko sifanta shi da suka ce to wannan shi ya dalilin da yasa aka ce karibun wannan ya halatta wasu kuma suka ce akwai abin da aka shafe anan wanda shine aka sifanta wato inna rahmatallahi sai aka shafe wani abu sannan aka kawo qaribun to me aka shafi anan suka ce misali inna rahmatallahi amrun qaribun wai akwai amrun qaribun na shine aka boye a wannan gurin inna rahmatallahi lalle rahama Allah amrun qaribun al'amari ne wanda ke kusa wasu suka ce a wato rahmatallahi an shayar da an bayar da sifar duwa ga manarta domin rahmatallahi na ana nufin sawabullahi ana nufin ladar Allah to tunda sawabullahi ake nufi. to sai ka kawo siffa daidai da sawabul lahi inna rahmatullahi qaribun bi ma'ana inna sawaballahi qaribun as-sawabu kuma minana muzakkar ni saboda ka sai aka ce qaribun inna rahmatullahi qaribun bi ma'ana inna sawaballahi qaribun da sauran maganganun da malamai dai suka kawo karkashi wannan dai cewa dai lalle ne a harshen larabci wannan ya halatta Allah ka samu gani inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin lalle rahama Allah kusa take ga waɗanda ke jin tsoro Allah sai mai gaba wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha nushran bayna yaday rahmatihi حتى إذا أقل السحاب انفقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وهو الذي يرسل الرياح Allah nan da ake cewa ku bauta masa kuna fata samu rahmar Allah kuma kuna jin tsoron azabar Allah shine wannan da yursilur wanda ke aiko iska wannan iskan kuma bushra ya dai rahmati tana mai bushara gaba rahamar Allah da kun ga hadari ya taso za ku ga Allah ya turo iska wannan iskan zai muku bushara cewa to ku shirya ga ruwa nan ta yi mai gari ya kwashe wanda bai da wurin fakewa ya kokari ya tana da wurin fakewa wanda an nesa gida ya yi kusa ga gida kaga wannan wata bushara inda kawai haka kana yadda muke na haka muna zazzauna haka kai sai ka ji ruwa sha ai da wani zai hasara wallahi to amma Allah sai yi mana hikima sai ya fara aiko iska domin iska ne yi directing din mu cewa to akwai ruwa ta yi fa don ku shirya yursilu riyaha bushra bayni yaday rahmati wanda wannan za ta zo kamar bushara ce kame rahama ta zo ta gaya muku rahama na tafe to ga ta yanzu ta riga ta zo hatta idza aqallat sahaban fi qalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli ath-thamarat sai da wannan iskan aqallat sahaban ta ɗauki sahaban girgije aqallat yana nuhin hamalat wato ta ɗauka hamalat sahaban ta ɗauki sahaban girgije me yasa malamai suka ce aka ce ma aqallat matsayin ɗauka domin aqallat daga kalla kalla kuma yana nufin attaqalilu attaqalilu yana nufin kaga abun dan kadan to sai suka ce to an kai amfani da wannan kalimar a wajen ɗauka domin idan ka ɗau abu to karan mai ne ka ganin shi dan kadan shi yasa ka dauka wanda yake karin ka kana dauka sai to da ka dauki abu to akallar kenan ka dauke shi ka dauke shi cewa wato yi karhin sa ne kaga karamcin sa shi yasa ka dauke shi ina ta an gano ne shi yasa ma dan kokowa ke cewa sai da ni dauke shi sama ni koda ma Allah sanan ni buge kasa sai wato ka ganin shi ba kowa ne yake da je zaka dauke shi sama to shine ma'anar akallar sahaban ta dauki wannan girgijin kenan iska ke dauke da mi ke dauke da girgijin sai qalan girgijen ma mai nauyi ne amma iska yake dauke da shi domin iska yana da karfi sukunahu sai muka dauki wannan girgije muka je muka shayar da shi li baladin mayyitin ga garin da yake mataccen gare ne wanda baya da ruwa kenan wanda yake ya mutu fa anzalna bihi alma'a sai muka saukar da ruwa shine ma'ana kunahu din ai fa kharajna bihi min kulli samarat sai muka fitar da dukkan 'ya'yan itace da wannan ruwan wanda amfanin ruwan shine fitar da tsire shine fitar da itatuwa shine fitar da yayan itatuwa dukkan da amfani wannan ruwan da Allah ya saukar wannan duk aikin Allah ne kazalika nukhrijul mauta Allah ce haka ne yadda kuka ga mun fitar da tsiren ice da hakukuwa a ƙasa haka muke fitar da hukuma a ƙasa ranar tashin kiyama idan kuna musun tashin kiyama to kai musun fitar da tsire mana ba fita muku da tsire ba fita muku da itatuwa ba fita muku da haki da su jogalin da kuke sha wai fitar da su Allah yanzu kun yi da Allah fitar da wannan amma kuma kun yi da Allah zai iya tare da su ba kazalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun ko za ku tuna wato za ku ji tsoro Allah ku tuna da cewa lalle Allah kadai ake ma. wani aya dai ta tabbata mana cewa Allah shi ke sauka mana da ruwa kamar da ta eh, tabbata mana cewa iska ne ke tafiya da giragizai kuma giragizan nan suna ruwa ne a inda Allah yake su yi ruwa ba inda kai kake so ba ba inda ni nike so ba a inda Allah ya ga dama nan na ake ruwa domin inda ruwan nan su ma kansu ba ga hannun Allah suke ba ga hannun wasu mutane suke to da zaka ga lalle mutane mu sun bukace a yi ruwa a wani guri ba wani guri ba amma da yake Allah ke ruwan sai je ruwa inda kake so da inda baka so duk ai ruwa ba inda zaka yi kana gwamna baka isa ka hana ai ruwa gidan dan adawa ba kana shugaban kasa baka isa ka hana ayi ruwa a gidan dan a gonar dan adawa ba wannan ya nuna aikin Allah ne ba aikin ka ne ba inda dan adam ne da sai ya ce to a ba ne a hana ma ne Allah ka shirya mu eh ina jin murtsaya nan kenan abu na makaranta daidai Allah shi bar lada kuskuri kuma Allah shi yayi muna sai wani sati da yarda Allah wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa